masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na Najeriya a yau. Shirin Najeriya a yau shiri ne da ke tattaunawa kan mushimman maudu'ai da fashin baki tare da fashin baki da bakinmu da muke gayyatowa dangane mai fashin baki akan waɗansu al'amura da ke faruwa a ƙasarmu Najeriya, nashiyar Afirka da sauran sassan duniya gabaki ɗaya. Sunana gada Yusuf Sale wanda a yau ni ne zan gabatar da wannan shiri daga nan ɗakin watsa labarai na Bijin FM 92.1. Kuma daga a bisa al'adar wannan shiri mukan karantowa matashiya kafin mu kai ga shiga cikin asalin maudu'in wannan labari da muka ɗauko domin yin sharshi da kuma fashin baki a kansa. A yau a cikin zauren namu muna tare da Dr. Halima Ahmad Usman wada da ita za mu sharshi tare da fashin baki akan wannan al'amari. Wanda maudu'inmu na yau shine yake cewa shin ya kamata gwamnatin tarayya ta janye wasu daga cikin ƙudurorin ko kuma manufofin tattalin arzikinta? shin ya kamata gwamnatin tarayya ta janye wasu daga cikin kudurorin manufofin tattalin arzikinta a yau kamar yadda na bayyana tun a farkon shirin cewa za mu tattauna wannan maudu'i ne tare da dr halima ahmad usman wadda za ta yi mana fashin baki tare da bayani akan wannan al'amari shin ko ya dace ko kuma bai dace ba sunana ga dafi subsale wanda na bayyana sunana tun a farkon shiri zan fara bayyana maudu'i ko kuma tambishin wannan shiri ga shi kamar haka a bisa al'adar wannan shiri mukan bayyana tambishin shirin ko kuma maudu'in da muka ɗauko ga shi kamar haka farfesa ibrahim gambari tsohon shugaban ma'aikatan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya buƙaci gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaba bola tinubu da ta sauya wasu daga cikin manufofinta da ta ɗauka daga bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya wato imf jami'in diplomasiyar ya yi wannan tambaya akan wannan irin manufofi na tattalin arziki na gwamnatin mai ci ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri a gidan talabijin na ƙasa a cewarsa babban bankin duniya da kuma asusun lamuni na duniya sun daɗe suna ba da shawarin cire tallafin makamashi da kuma naira inda ya kara da cewa amincewa da wannan manufofin tattalin arziki guda biyu shine ya jefa najeriya cikin mawuyacin halin da hauhawar farashin kayayyaki da ake ciki a halin yanzu bayan rantsar da shugaba bola Ahmed tinubu a watan mayun shekarar 2023 shugaban ya kasance tsohon gwamnan jihar lagos ya farashin man fetur ya ninka sau hudu inda ya tashi daga ƙasa da naira 200 a kowace lita zuwa naira dubu ɗaya da ɗari biyu a sassan ƙasar baki ɗaya darajar naira kuma na ci gaba da faduwa inda ta rika tashi tun daga kan naira ɗari bakwai har zuwa naira dubu ɗaya da ɗari shida hauhawar kayan abinci da kayayyaki sun yi tashin gauron zabi yayin da 'yan najeriya ke fafutukar abin da za su kai su tare da neman hanyoyin shawo kan matsalar tsadar rayuwa tun bayan samun 'yancin kai shekara 60 da suka gabata farfesa gambari ya kara da cewa gwamnatin tinubu ta yi sa'a domin a sauran kasashen afirka da tsadar rayuwa ta haifar da tarzoma inda ya ba da misali da kasar sudan inda farashin biredi ya tashi da kashi 20 cikin 100 kuma aka yi ta tashe-tashen hankula wanda a ƙarshe aka yi wa gwamnati juyin mulki sai dai a najeriya ya ce kullum mutane suna daidaitawa amma ya yi gargaɗin cewa za a iya samun matsala matukar ba a ɗauki mataki akan wannan al'amari ba wannan shine bayani ko ce tambishi dangane da abubuwan da za mu tattauna a yau a cikin shirin namu na najeriya a yau tare da bakuwar tamu da za ta yi mana fashin baki dangane da abubuwan da muka ɗauka za mu tattauna a kansa dr halima ahmad usman akwai tambayoyi da dama waɗanda suke cikin zukatan al'umma dangane da wannan maudu'i ko kuma wannan al'amari wanda menene ra'ayi kan halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki a halin yanzu musamman dangane da batun da ke ciwa al'umma tuwo a kwarya wato batun naira da kuma janye tallafin man fetur dr halima barka da haka fatan ki same mu lafiya to masha Allah bisa ga maudu'in da za mu tattauna a kansa wanda yake cewa shin ko ya kamata gwamnatin tarayya ta janye wasu daga cikin kudurorin tallafin ta janye wasu ƙudurori da manufofin tattalin arzikinta menene abin da al'umma ko kuma za a iya cewa ya dace a ce gwamnatin tarayya ta yi dangane da wani al'amari ta da farko ina miƙa godiya ta ga Allah wata'ala sannan ina yi wa masu sauraro barka da warhaka wannan maudu'i ne wanda kusan ko ina ya tsaya wa al'umma ana cikin damuwa sannan kuma wanda yana bukatan a yi fashin bakin wake da kuma warware wa jama'a saboda a fahimci menene ya kawo waɗannan tsare-tsare sannan kuma ta yaya za a fahimci wannan tsare-tsare yaya kuma menene fa'idan da zai zo da shi. so a kullum ko da yaushe nakan naka a safi shine a wayarwa al'umma su fahimci cewa shi menene kike tattare da tsare-tsaren da gwamnati ke zuwa da shi don sai an fahimci haka ne sannan za ka fahimci oto oh, wannan ina da zai ga inda zan amfana da shi ga kuma dalilin da yasa aka kawo shi sannan kuma menene muke dubin cewa nan gaba insha Allah rabbi za ga alkhairin shi ko kuma aka san shi so a takaike kenan so abin da ya kamata shine za a wayar da al'umma menene ke karkashin ko kuma ya jawo waɗannan tsare-tsare da wannan gwamnati na wannan na ƙasa ta zo da ita al'umma da dama na kokawa dangane da wannan tsari ko kuma manufofi na wannan gwamnati dangane da tattalin arzikin ƙasa ta yaya waɗannan manufofi za su yi tasiri ga rayuwar talakawan najeriya alhamdulillahi ina so a yi dubi da kasanmu najeriya ita ce idon afirka ita ce uwa afirka in an ce afirka to gaba ɗaya afirka ƙasashe na afirka suna dubi ga najeriya tun aka yi la'akari da wannan misali duk idanunsu kamar uwa ja gaba ana so a ga ina muka tafi su ma su biyo baya sannan mu ne suke dubin za mu je najeriya za ta je ta kai mu wuri inda za a samu wannan haɓaka ci gaba da kuma har mu cimma wasa eh, ƙasashe da suka haɓaka a duniya so a aka duba tsare-tsare da aka zo da shi da wannan gwamnati ta zo da shi in aka dube shi da ido na fasaha abu ne tsare-tsare ne wanda ya kamata a ce da daɗewa an samar da irin waɗannan tsare-tsare to amma saboda ana zulumi da kuma ana dubin ba, a samu nutsuwan cewa in aka yi haka za a samu walwalewa ba so yasa ana ta ja'in ja misali yanzu a da kai maganan jaye tallafi da aka yi shekaru da dama shawarar da aka ba a kimanci kenan masu masu ba da shawara ta harkar tattalin arziki sun ba da wannan shawarar da dadewa amma ba a samu aka aiwatar da shi haka ba in aka duba ba ma ahmed eh, tinubu ba in aka duba wasu abokanan takaran shi yana daga cikin abin da fa suka yi ikirarin cewa in sun samu an zaɓe su daga cikin abin da za su fara yi kenan su jaye wannan tallafin so kaga ba a ce ba ba ba ba ba shugaban kasa tinubu ba ba shine kawai ya fara daukan wannan hasashen zai tafi da shi ba me ya kawo haka saboda an fahimci in dai najeriya tana so ta kai gabar da ake so ta kai to dole ne wasu abubuwan sai an ciza an jaye wasu abubuwa saboda a samu waraka bi ma'ana misali yanzu duk wani babba da ka gani yana ya, zama wani abu in ka tambaye shi ya bada tarihin yadda aka yi ya kai wannan wurin in ya baka baka labarin irin wahalhalun da ya ya ya ya bi ya kai wannan wurin sai ka wani zai ce maka ma lokacin da yake makaranta ma kasa yake takawa wani ba abincin ci haka ita yi amma yau sai kaga wani babba ne shahararre so ita ci gaba dama haka nan take ba a samun ci gaba sai ta zo da wasu wasu wasu sai ta zo waɗannan raɗaɗi sai an jita so ina son yi amfani da wannan dama in kira jama'a mu mutane mu na Najeriya su fahimci cewa da izinin ubangiji bayan tsanani sauki ne zai zo kamar da na ce zan yi bayanin meye sa meye hikiman jaye wannan tallafin hikiman da kenan shine asalin abin tallafin nan da aka saka an saka ne saboda talaka an ce an sa najeriya tana sa makudan kuɗi saboda ta rage adadin kuɗin mai na fetur ga dubin da ta yi shine saboda talaka ta samu sauki to amma ka duba an ce talaka talaka nawa ke amfani da man fetur in ka duba kashi 80 na talaka ko kuma a ce 70 na talaka misali mu'amala su da fetur bata kai haccan ba misali waɗanda ke sama ɗin nan su suka fi mu'amala da shi wasu su ce to dakta kin ce haka nan to ina ga wasu abubuwan ana bukata saboda tafiyar da rayuwa yau da gobe to zaka duba shi ne a sikeli to a bar wannan makudan kuɗin da ake sawa cewa ana an sa shi saboda a rage farashin fetur koko a'a menene jama'a ke bukata yanzu kama haka duk duk burin wani uh, misali dan da ke uh, afirka haka muna so mu je kasashe wanda suka ci gaba meke meke ja mana kwaɗayin can wurin saboda ababe na rayuwa na inganta rayuwa wanda ke can wurin ko kuma abubuwa na, na, na, na morewa rayuwa misali bangaren ilimi zaka ji an ci a in ka je kasan waje ilimi kyauta ne misali to kai baka so a nan ƙasar ka kana samun ilimi kyauta kana so in aka zo fannin lafiya kana so ka ce a'a ai aka je kasashen waje nan za a samu injinona misali in aka je asibiti nan wurin ba sai an tsaga ka ba an yi kaza ba kana so kai ma misali ka tsetara ka je can wurin to kai baka so nan kasan ka ta samu in aka ce tituna misali nan wurin akwai inda ma in in in zirgin kasa ta wuce ana fita saboda ya zama sabon abu amma ka je kasashe wanda suka haɓaka ba wani sabon abu ne to kai baka son wannan ga kasar ka kana son ka samu wannan ci gaba akwai abubuwa na kere-kere da yawa yaran mu suna da wannan suna da wannan basira to amma saboda babu kayakin ba a bayar ba sosai kaga an samu rayuwa a ta abin nan to sirrin jaye wannan tallafi shine wai kudaden da aka aka makude su can da yawa cewa ana rage eh, ana amfani da shi a rage farashin fetur to a ɗauke su mana a yi wa al'umma aiki da shi in aka ɗauka aiwa al'umma tun da ai talaka ake so ya amfana talaka yi mishi hanya ya samu abinci bima bari ba da wani karamin misali shine nan wurin manoman mu manomi an ce ka je gona ka yi noma amma iri sai ka saya eh, taki sai ka saye kayan aikin gona sai ka sayi to ta yaya misali to yanzu jaya wannan tallafin da aka ya ba da wannan daman kudaden nan da aka dankara su a can wanda yawanci waɗanda ke amfana da shi daban an dawo da shi nan wurin an kawo talaka na amfana da shi yanzu misali ba yi kwata uku da aka gama rabon rabon wa manoma ba aka ba su taki aka ba su e, iri aka ba su kayayyakin noma da za su taimaka su inganta wa rayuwansu cikin kashi ɗari kashi ashirin da biyar za su biya su je su yi so kaga an taimaka mutane ta hanyar abinci ta wannan bangaren in kai maganar lafiya an yi kokari yanzu an zo da tsare-tsare wanda za a buɗe wuraren abin na lafiya ba sai ka tashi ka zo birni ba sannan wannan ya ba wa gwamnati dama yanzu ta cire wasu kuɗi da ya kamata a ce yana zuwa ga hukuma karkara local government ta ba da daman ta cire musu saboda ku zo ga wannan kuɗin na karkaranku ne a yi wa mutanen al'umma su amfana da shi ilimi in ka dawo yanzu ya kasance abu ne muke sha'awa can a can kana in kana ingila a ce ba za ka biya kuɗin makaranta ba har yaron kai gama sakandare to alhamdulillah yanzu cikin tsari tsare tsaren da gwamnatin nan ta zo da shi shine in dai kana da yaron ka ya gama sakandare to jami'a gwamnati tana nan za ta ba da kuɗi ya yi karatu ba sai ya biya kuɗin na a wannan lokaci ba an tafi da shi da tallafi ko dai gaba ne aka ce daga bayan ya fara aiki zai biya sannu da hankali ina ga an tallafa mishi in kana da yara kamar uku a jami'a ba sai ka biya kuɗin makarantar su ba gwamnati na biya maka an samu sauki ko ba samu ba an samar da sauki so saboda haka ina so mutane jama'a su fahimci abin yadda yake akwai wannan raɗaɗin amma an yi ne saboda asalin talaka ya amfana da shi na'am a takaice a wannan bayani kenan a batke da amfanin wannan jaye wannan tallafi da aka cire ta yadda zai amfani al'umma so yana da kyau al'umma su ƙara fahimtar menene menene makasudin jaye shi menene fa'idan shi da kuma ta yadda za a amfana da shi Eh, mai sauraro zai iya tambayar cewa a cikin bayanan kin yi cewa eh, talakawa ba su fiye ma amfani da man fetur kamar yadda su shugabanni ko kuma masu hali suke amfani da shi ba idan muka duba za mu iya ganin cewa akwai masu ƙananan sana'o'i da ke amfani da man fetur irin masu caji masu irin kafu babur masu motoci haka ƙananu da sauransu suna amfani da man fetur domin su samu abin da za su kai baki a ƙarin wannan ko kuma janye tallafin man fetur kina ganin ba zai shafe su ba madalla da wannan tambaya da kai a ƙoƙarin mu dama muna so mu tashi daga inda muke A tallafi kuɗi da aka ci an ajiye saboda abin tallafi da ake ba rana na mai an yi shi ne wuraren a alif dari da da saba'in ina gan that was 1970 shekara hamsin da biyu kenan misali ko a ce hamsin wannan tallafin yake nan wurin tambayar da za ka yi daga wannan lokacin zuwa yanzu wani irin canji ne aka samu a ƙasa babu wani abin da za a ce irin haka gashi an tamaka irin wannan shekara hamsin da wani abu ka yi maganan fetur wato hanyar fetur ba ita ce hanya da za a samar da wutar lantarki ba Allah ya mana baiwa muna da rana akwai kasashen da ba su maganin ranar irin haka daga sai so ɗaya a shekara to hanyar samar da wutar lantarki yana da yawa wanda gashi za ka amfani da rana fefe ne za ka yi wanda yanzu a halin yanzu gwamnatin nan ta shigo da waɗannan a injinonan misali na fedafenan nan da za a ɗaura sannan ta ɗauka ta ɗauki tsari yanzu na koyar wa yaran mu matasa inda za su haɗa wannan abubuwan su ƙera shi yanda ko macen da take ƙauye ko ba a ja pol ɗin lantarki an kai ba misali in ta sa wannan ba wanta da feto in ta ta wannan fefen lafiya lau ta haɗa za ta ga wuta za ta samu iska in janareto gare ta ko injin nika za ta tayar da shi A albishirinka a yanzu misali kai ba ma fefe ba ina mata da take ƙauye misali fitu eh. kana sane da cewa za ta iya samun wutar lantarki ba sai ta wannan hanyar sola din ba wato masai madalla masai inta da ke gidanta mm. wanda ke ɗaukan gumi mm. in yayi gumi yayi gumi mm. to wuta take badawa za a iya amfani da za iya amfani da shi a samu wutar lantarki za iya amfani da gumin nan na baye mm. wanda tura ke cewa pit toilet in mm. aka tsinya gumi mm. za a yi amfani da shi ya ba da gas inda za ta dafa abinci da shi so kun ga in har ba a ɗauki wani yunkuri wani mataki ba ba za a je inda ake so a je ba dama inda abun zai zama akwai illa in a ce an jaye tallafin sannan kuma gwamnati bata zo da wasu tallafi tsare-tsaren da za ta yi na taimakawa sai an inganta rayuwa an samar ba to in aka lura aka gani ta jaye wannan tallafin na mai amma kuma aka yi dubi yanzu ta zo da tsare-tsare wanda za su maye gurbin wannan abubuwan da aka janye sannan kuma yin hakan shine mafi alkhairi ga Najeriya amma sai an yi haƙuri ya zo da raɗaɗi kowa sai ya ji shi amma in muka yi haƙuri da yaranmu da jikokinmu da izinin ubangiji ba za su shiga cikin wannan rayuwa da muka fito ba a mai sauraro zai iya tambayar cewa ko kuma akwai wata kalma da hausawa suke cewa ba mu gani a ƙasa ba duba da har yanzu gwamnatin nan da take kai wada ko a cikin tambishi wanda ya yi wannan tambishi maganganu farfesa ibrahim gambari ya ce shekara 60 da wasu abubuwa da samun yanci kan najeriya har yanzu bata canja zani ba kuma wannan gwamnati da ta zo ta a irin tsare-tsare da manufofin tattalin arzikinta da take ayyana cewa tana yi domin al'umma ne amma kuma fa har yanzu tsawon lokaci ba a ga wani abu a ƙasa ba ko hakan yana da tasiri daga tsarin yadda ake ɗaukarsa yadda al'umma za su iya amfana ne ko kuma dai ana da cewa ana yi ne ba tare da sanin inda aka dosa ba. Yawa, farfesa ya yi wannan kuma ya yi bayani yana ga akan gaba. Mm. To ai saboda ba a ga canjin ba mm. misali yadda ake tafiya in tambaye ka mana yanzu duk kasashen da muke bu muke ra'ayin muje, je kana so ka je Ingila kana so ka je America yaron kana so ya tafi Canada ya kaza mm. ya rayuwar take. sauki gare ta akwai tsadar rayuwa amma menene za ka fahimci cewa an duk wani abin da ɗan adam ke bukata na ci gaba da rayuwa ingantacciya akwai shi a wurin nan to kaga lokaci ya yi kenan an yi wani zama da aka yi a saudi arabia da aka hada economic summit laraba da aka haɗu saboda a zo a yi bayani tattalin arzikin duniya gaba ɗaya Eh, shugaban kasa na na Najeriya eh, Ahmed Tinubu ya halarci yana daga cikin tambayar da aka mishi cewa an yabe saurin gaggawan cire tallafin man da yin nan bai zama ya yi gaggawa ba ya yi bayani ya ma da martani yace ce da najeriya ya kamata ta yi ne tuntuni ba ta yi ba yace kuma yana roƙon najeriya abun bai zai zo mana da sauƙi ba kuma zai shafi kowa da kowa amma in aka yi haƙuri cikin lokaci abun zai zo da sauƙi damuwa shine ya ce sha Allah rabi a kokari a samar da abinci ingantatta misali ya zama abinci dai bata fi karfin ɗan adam a Najeriya kuma mun ga tun ɗauki matakaiya ko ina ko wani jiha kaji ana raba takuna ana raba iri ana raba wasu abubuwa ake nan akwai injinin injinin noman rani yanzu da yanzu haka ana cikin raba takuna da abunan na injinin na rani ana so a zama ana noma gaba ɗaya shekara in ka tafi ilimi haka zalika yanzu wannan mutum nawa yaran mu ga sunan suna yanzu jami'a ba in dai jami'a ta gwamnati ce kaje ba sai ka damar da kanka sai ka siya eh, kudin makarantar yaro ba eh, wannan wannan wannan wannan loan student loan da aka kawo ya ya ya mai gurbin sannan creativity eh, green economy blue economy an zo da shi karkarin wannan tsarin a tabbatar da cewa mun koma muna amfana abunda kasan mu arzikin mu da muke da shi mu taimaka mu kan mu rike a kasan mu idan har mai sauraro ya fahimci dukkanin waɗan bayani da kike dangane da manufofin tattalin arzikin wannan gwamnati wannan yana nufin akwai fata na gari nan gaba kenan za a dara da izinin ubangiji ina roƙon 'yan najeriya mu ɗan ƙara haƙuri mu yi tawassali ga ubangiji mu muka roƙi gwamnati kuma allah ya bamu wannan gwamnati to kuma insha allah rabbi allah bai zai bari mu yi ƙasa a gwiwa ba to insha Allah rabin aka yi haƙuri dan lokaci za a samu za a samu sauyi da canji da ci gaba ga al'ummanmu da izinin ubangiji to madalla a yanzu kuma za mu shiga ɓangare da masu sauraron mu za ku shigo ku ba mu gudunmawar ku alaikum. wa alaikum salam. Barkanka da haka. To Albarnawi barkan ka da haka ka ji maudu'in da muke tattaunawa wanda yake cewa shin ko ya tabbata ko ya kamata gwamnatin tarayya ta yi duba ga manufofin tsarin tattalin arzikinta? To ai da suka kawo wannan manufofin nasu gaskiya za a ce yana da kyau amma fa kyau ta wajen su ne ba ya fangin talaka ba. don ka ta a ba a musamman ma a mutalaka yanzu yadda ake cewa kai fa tabara ne da zuwa da zuwan shi shugaban kafa daga zuwan shi ya ya tallafa mai hmm. ba wani arzikin din da aka yi wa kasa ba wani filan da aka yi wa kasa kuma tun ba yau ba yake cewa iya birnin kudin abuja ma yake ake so a siya ma'aikatan da suke kafa da mura a siya musu motsan da za su yi amfani da shi ma ta gagara an nuna mana samfura amma har yanzu ba mu ganta a zahiri ba hmm. don ka sai aka duba manufofin da suka fito yana da matukar kyau amma ta son kai ta kansu ne abin suka fara sai abin ta kansu shugaban kasa jirgina nawa ya ciyawa kansu gida nawa aka gina wa mataimakin shugaban kasa da wannan baiwa allah da kake cewa za a iya amfani da wani bayi ko kuma wani makamata haka mutum ya girki ko da wutan nefa akwai bayin allah matasan da wanda suke da kansu suke kirkira wa kansu abubuwa ya kamata da ci gaba amma gwamnati ba ta taimaka sai ma ta taimaka a talakawan kasa kwata ba su ma ɗauko alkibra da za su taimaka talakan ƙasa ba sai dai iya abin da za su jirkotar da in dai kuma suna so su taimaka talakan ƙasa kawai mu abin da muke bukata kawai su nemo mana tsaro in aka nemo mana tsaro komai da komai mu abin da ya rage zamu yi a kanmu amma yadda muke ciki a nan sai ka gani ɗan majalisa albashin da yake ɗauka ma abin kwakwalwa ma ba zai iya ɗauka ba gwamna ana ba shi tallafi ya taimaka al'ummar shi amma baya salama taimaka al'ummar shi to wani irin gwamnati ne wannan wani to muna godiya albarnawi da gudunmuwarka da ka bamu a cikin wannan shiri السلام عليكم salam barkan ka da haka an kai rade barka da wannan lokaci barka dai muna tare da waye tare kake da sabi ba a wasan zan fara barkan ka da haka fatan ka saurari da muke tattaunawa shin ko kamata a ce gwamnatin tarayya ta duba ga manufofin tattalin arzikinta tsakani da allah kamata ta duba ranka ya daɗe tsakani da Allah idan za mu faɗa ma gaskiya mu faɗa ma kan mu gaskiya mu faɗa ma shugabannin mu gaskiya abin da yake faruwa tsakani da Allah tsare-tsaren wannan gwamnatin yana halatta 'yan Najeriya domin mutane yanzu tsakani da Allah yin cikin su mata ishe su ba su iya cin abinci ranka ya daɗe sannan matsaloli ta ko'ina ina ɗan Najeriya suke yi babu kwanciyar hankali tsadar rayuwa ta yawa matalauta sun karu saboda tsare-tsaren wannan gwamnatin tsakani da Allah ya ci gayyar kananan 'yan kasuwa sun kalauce yawo suke yi suna da ta aikin leburanci babu aikin da yawa mutane suna son yin aiki amma ba su da kuɗin da za su iya aiki to tsakani da Allah ya kamata gwamnati ta duba tsare-tsarenta domin tsakani da Allah mai da ƙasar nan baya ake ta yi kaga dai gwamnatin nan sun ranar da ta hau ta cire tallafin man fetur kullum kara muna haraji ake yi an cire tallafin wuta an cire tallafin lafiya an cire tallafin aikin haji an ce za a ba mu takin noma da iri ba mu gani ba mu ne manoma daga zamfara ne hito ko fara taki wannan ban gani ba duk takin da aka cewa gwamnatin tarayya ta ce za ta ba za ta ba gwamnati ta ce za ta ba da tallafin kuɗi a rage talauci ba mu gani ba sahabi muna godiya da gudunmawarka da ka bamu a cikin wannan shiri assalamu alaikum

tallafin wannan ya fi alheri ne wasu 'yan tsiraru suke amfana da wannan tallafin yanzu kuma ta zo ta ce tana magana cewar talakawa wata ba su cika amfani ma da man fetur ba kamar yadda manya suke amfani to ya kamata ta warware mana mu gane cewar ta wace fuska eh, nake ta dabta ce ba san matsayin wanda fanni ce to malam aliyu muna godiya da gudunmawar da ka bamu a cikin wannan shiri dakta a cikin sekon talatin ko ce dakika talatin wani bayani zaki duba da maganganu da kika saurara daga waɗanda suka bugo a waya suke korafi da kuma bayanansu saboda ana ta ɗaga mana hannu lokaci yayi to masha Allah uh, ah, okay uh, daga bayanin da na tsinta so uh, dan uwa na farko wanda ya fara kira yayi bayani akan cewa talakawa kuma haka ne so uh, ina ga uh, alƙiblan shine talaka saboda duk abin da zai zama na cewa a talaka ya amfana da shi shi ya kamata a ce an yi so in an wannan an cire an cire an cire tallafi a duba abubuwan da suka biyo baya abubuwa na alkaidi tsare-tsare abubuwan da ya bijiro a yi halin yanzu za a ga cewa akwai akwai amfani da yawa sannan dan uwa na biyu ya yi maganan batun abinci ina ga in mun dai mun yi wa kanmu adalci zaka lura cewa akwai tsare-tsare da aka ɗauka sosai kuma kowace jiha kowace local government akwai an kokari an kawo abinci sauƙaƙe in da buhu yanzu akwai ma ma'aikata ma da aka ba su wannan dama an kawo abinci an sake shi ta ko ta ina sannan kuma an ba da waɗannan tallafin na na na na na iri da kuma wannan abin da na yi bayani eh, eh, taki misali a bawan Allah da ya magana da zamfara ina ga yana da kyau ka je a asalin abin din ku cibiyar ku na manoma na nan wurin sha Allah rabi a sani na yanzu ma dai akwai dubbannin iri da kuma taki da aka shigo da shi a jihar Zamfara ba jihar Zamfara ba gaba ɗaya Najeriya a ƙasa jihohi talatin 36 ɗin nan sannan wani ya yi magana akan sana'o'i a sana'o'i ina ga yana daga cikin abubuwan ma da aka taimaka ya kai bayanin batun a abinan din dala to yana daga cikin hikiman da za a taimaka wa masana'anta masu sana'a na najeriya ya sa a halin da muke ciki na dala saboda a taimaka wa mutane yadda za su kasance kayanmu mun samu abubuwa na najeriya abu da muke yi ya zama na cewa an amfanu da shi mutanenmu na waje ya kasance suna ganin a ah, to a najeriya fa misali abubuwa sun sauwaka. abubuwa sun sawaka kuma a za a iya fitar da shi kasashen waje saboda a samu amfana saboda insha Allah rabbi masu kananan sana'o'i akwai ire-ire akwai tallafi da yawa wasu sun karba yanzu haka ana bayarwa a jihohi don a taimaka masu kananan hannu masu sana'a da izinin ubangiji masana'anta ku kara hakuri akwai shirye-shirye da yawa wanda suna nan tafi don su taimaka muku wurin yan bata harkokin ku na sana'a da izinin ubangiji. muna godiya dakta da zuwa ziyara da kika yi mana tare da fashin baki akan wannan maudu'i da muka tattauna a kansa muna fatan mun sake baki gayyata za ki sake zuwa mana ki mana bayani da kuma fashin baki akan wani al'amura to duka duka nan muka kawo karshen shirin namu na najeriya a yau a yammacin wannan rana tare da ni ga dafi su sale da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkari tare da fatan allah ubangi subhanahu wataala ya sa damu da alkairan da ke cikin wannan rana